a yayin da guguwar buhari ta yi awon gaba da wasu 'yan siyasa musamman a arewacin najeriya da ya janyo rasa kujerun gwamnoni da kuma 'yan majalisun tarayya da na jihohi wanda a da mallakar pdp ne wani abu da ya fito fili shine wannan guguwar bata sa al'ummar jihar gombe kauracewa gwamna ibrahim hassan dan kwambo ba inda suka jajirce suka sake zaben sa karo na biyu to ko me dalilan su na sake zaben bayan Hassan dan kwambo na PDP to sunana Balarabe Shehu abinda ya sa wannan guguwa ta jami'ar adawa ta EBC wannan guguwa da ba ta tafi da gwamna Ibrahim Hassan dan kwambo ba na farko dai iko ne na ubangiji a harkar ilimi ya gyara makarantu kusan guda ɗari da asirin da a jihar Gombe sannan kuma ya kirkiro wasu zaɓe ya ba ilimi gagarumin gudumawa wadda muna ga nan gaba shekara hamsin in Allah da za a ci moriyan abun da ya sunana Usman Shehu Alhaji Ibrahim Hassan dan Kombo ya zauna lafiya da jama'arsa ya mutunta jama'a ya kuma musu ayyuka ya kuma kyautatawa al'umma don ya ci zaɓe ba abun mamaki ba ne saboda tunanin mutane ya canza alƙiblan mutane ya canza yanayi na siyasa na yanzu a nan Najeriya ya canza dabarbaru na da da surutai da zage-zage da musgunawa yanzu kace za ka zo ka a cikin irin wannan zamanin ba zai yiwu ba siyasa yanzu shine ya ka al'ummarka suna na hajiya fati usman kulani dole mu fito mu zabi ibrahim ji hassan dan kongo saboda yadda ma ya da ƴaƴanmu da muka haifa ya sama musu aikin yi ya sa 'ya'ya suka shiga taitayinsu ya sa 'ya'ya suka zubar da sare-sare ya suka san menene darajar uwa da uba ya ba 'ya'yanmu aiki wanda da kuma akasari ba haka muke gani ba mu shi ya sa mu mata muka fito kwanmu da kwarkwata mu muka ce sakayya ta Allah samu wa Hassan dan kumbu saboda abin da ya nuna mana mu da ƴaƴanmu sunana Abdulkadir wanda aka fi sani da Abab mu yau alhamdulillah ka san Hausawa sun ce komin duhun dare hannu ba zai manta baki ba mun tabbatar dama Alhaji Ibrahim Hassan dan kumbu zai samu nasara gagarumin nasara ya kau da masada da masharanta da waɗanda suke jin su suke ba da mulki ba Allah ba yau Allah ya tabbatar musu da cewa shi yake ba da mulki ya ba mu Alhaji Ibrahim Hassan dan kumbu mulki muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in ji cewa garba tela hero gana kakakin jami'ar apc a gombe ya ce su kan ba su karbi sakamakon zaben ba mu ba mu karbe shi ba ba mu yarda da shi ba ba mu kuma yadda an kada ɗan takararmu ba na jam'iyyar apc to shi ya yadda har ya amince ya yi mu ba in ya yadda shi ya sha wahalar da muka sha ne ai bai ba abin da yake yi ba amma ya faɗa ne ba a son ransa ba wata lokacin yana ba gagen ba wanda zai faɗi da ji zaki ba saboda haka a lokacin hankalin da zai magana da ba a yadda da shi a duniya. To amma in ji cewar mai fashin bakin siyasa Malam Abdullahi Yalwa halin da gomba suka nuna tamkar biyan bashi ne suka yi. So yanda aka yi a Gombe ya nuna cewa tsayawa ka bi kadin mutane ka yi musu aikin da ka yi alkawari in sun zaɓe ka yana da rana domin su ma za su dawo su taru su mara maka baya a duk lokacin da kake bukatan su haka yan siyasa dole kowa ya tsaya ya dadurje ya yi kokari ya cire kitse a wuta domin mutane ba za su yi wani la'akari da don kana tare da wani kaki musu abin da suke tsammani a gare ka ba wannan lallai ci gaba ne mai kyau abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya